يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم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 muna ƙara yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin rahmatsa ne da ikonsa ya sake ba mu dama don ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullah wanda ya samu suna al'adabul mufrad a yau daren tara ga watan jumada al'afira shekara 1444 wanda ya daidai da daya ga watan daya shekara 2023 wanda muna tare da ba wannan shine kusan darasi na 84 za mu tashi a babi na 284 hadisi na 654 wanda al-Imam alaihi rahmatullahi ya kulla babi yake cewa babu man qala yustajabu lil 'abdi malam ya ya'jal babi wanda yake bayani akan wanda yace yustajabu lil 'abdi za a ansa wa bawa addu'an da yayi ma lam ya'jal matukar bai yi gaggawa ba matukar bai kosa ba matukar bai kosa ba matukar bai nuna ya kosa ba to za a ansa masa in har zai ci gaba da yin addu'a wanda wa'annan babubukan bukan imam bukhari yana kulla su ne yana mana bayani akan sharuɗa da ladubba na karɓar addu'a idan mutum zai yi addu'a akwai sharuɗan da zai sa a karɓi addu'o'insa akwai kuma ladubban da ya kamata mutum ya yi amfani da su a wajen roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yace haddathana abul yaman wato ibn nafi' qala haddathana shu'aib yace shu'aib ibn abi hamza ya bamu labari daga malamin mu ana ce masa az-zuhri wato muhammad bin muslim ibn shihab ibn az-zuhri قال أخبرني ابن عبيد يجي ابن عبيد يا باني wanda ibn ubaid sunansa sa'ad bin ubaid abu ubaid sai az-zuhri ke bayani game da shi ibn ubaid yace maula abdurrahman bararan bawa ne maula ne na abdurrahman abdurrahman ko abdurrahman bin auf ko abdurrahman bin azhar bin auf wato yaran dan uwan abdurrahman bin auf akwai sabani a gurin malamai maulan wane ne ko dai abdurrahman bin auf ko kuma abdurrahman bin azhar bin auf wanda tana da dangantaka da abdurrahman bin auf to imam bukhari duk ya kawo su a cikin tarihul kabir wani lokaci ya ce masa maula abdurrahman bin azhar wani lokaci kuma ya ce masa maula abdurrahman bin auf to kaga sabani ne shin Maulani na abdurrahman amma wanda dai ba zai cutar da shi ba wato ɗaya ne daga cikin manyan malamai shi sai ce wa kana min al wa ahli al shi ibn Ubai, sa'ad bin Ubai, kana min al ya kasance cikin makaranta na al wa ahli al da ma'abota fiqh Kola innahu a aba huraira zamu dawo kan wannan zancen na kana min wa ahli ya yace annahu sami'a aba huraira cewa lallai shi ya ji abu huraira hafizul umma radiyallahu anhu yana cewa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce yustajabu li ahadikum za a ansa addu'an ɗaya daga cikinku ma lam ya ajal matukar bai kosa ba ya kulu sai a zai nuna kosawarsa shine ya ce da'autu falam yustajab li na roƙa na ba a bani ba ba an sami ni ba to kaga ya kosa sai ya bar addu'a matukar mutum ya dage wanda da daga cikin abubuwan da muka fara karantawa a cikin hadisan nan shine al-ilha mutum ya dage wajen nema ya roƙa ya nace ya roƙa ya ta roƙo ko da zai shekara 20 yana neman abu ba a bashi ba kada ya cire da tsammani sai ya ci gaba da roƙo ya ci gaba da roƙo har sai ya samu abin da yake so wannan na daga cikin ladubba saboda addu'a ibada ce Allah subhanahu wataala kuma lokacin da bawa ya cire girman kai ya kyautata masa zuto yana roƙansa Allah na son sa to shi yasa ya zamanto Allah madaukakin sarki zai iya jinkirta addu'a don ya ansa bawa a lokacin da ya dace ba lallai ne ya zama lokacin da mutum ke roƙa ko yake nema a bashi ba lallai ba ne ya zama to cikin ilimin Allah ya zama cewa wannan shi ne alheri gare shi wani lokaci sai a jinkirta masa don haka mutum ba zai gushe ba yana addu'a har sai lokacin da ya samu abin da yake so wato shi ibn ubayd da al-imam az-zuhri ya karbi hadisin a gurin shi yace wa kana min al-qurra'i wa ahlil fiqhi cewa ya kasance cikin alqurra alqurra mutane ne wanda istilahi ne wanda yake akwai shi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin manzon Allah sahabbai akwai waɗanda suke ce ma alqurra sunayen da ake kiran su kenan cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin Anas zo cewa lokacin da Zakwan da Ri'il da Usayya suka zo suna da wasu suka zo suna neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su waɗanda za su koya musu addini sun nuna sun musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam sai zabo wasu mutane 70 yuqalu lahum alqurra ani sace bal a wata riwaya ce kunna nusammihim alqurra mun kasance muna kiran su da alqurra annabi sallallahu alaihi wasallam sai zabe su yace su je su karantar da mutane dan haka akwai qurra'u a zamanin manzo Allah Imam bukhari ma a cikin sahih bukhari yace babu alqurra'i min ashabi rasulillah sallallahu alaihi babu da ke magana akan alqurra daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda idan aka ce mutum alqari a wancan zamanin abinda ake nufi da shi shine wanda ya kasance yana neman ilimin alqur'ani ya haddace alqur'ani kuma yana karantar da alqur'ani wato ya hafazu alqur'an wa yatasadda li ta'lim alqur'an ya zauna yana karantar da alqur'ani to ana ce masa alqari zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne waɗanda da rana za su je su aiki da daddare sai su zo su zo na ya ta'allamuna alquran wa tahfazunahu suna hadda qur'ani suna dirasan Alƙur'ani wannan shi yasa ake ce musu ne ake ce musu alqurra kuma su ne kusan shugabanni su ne malamai shi yasa kamar yadda Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace majalisin sayyidina Umar radiyallahu anhu su ne wanda ake samu a majalisin su ne alqurra yace wa kana al-qurra'u ahla majlisi umar eh, ahla majlisi su al sune su suke zama a majlisin sayyidina umar wa mushawaratihi da su ake shawara shubbanan kanu aw kuhula sawa'un matasa ne ko dattawa matukar kana cikin manzila ta al-qurra'u umar zai kusantar da kai saboda wa'annan su ne mutane masu daraja su suke ba mashuwa gabanni shawarwari da za su kawo amfani ga al'umma shi yasa ku Abdullahi ibn Abbas shi ma yana cikin majalisin Sayyidina Umar duk da matashi ne lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi duniya yace na hazal ihtilam ya kusa balaga ne a lokacin da Annabi ya rasu to lokacin da Abubakar ya zama khalifa sannan sai Sayyidina Umar kaga bai riga ya zama wani babba ba a lokacin amma duk da haka yana zama a majalisin Sayyidina Umar saboda me saboda yana cikin al da haka idan aka ce alqurra madahi ne yabo ne ga wanda aka sifanta shi da wannan sifa amma idan ya zama bai yi aiki da iliminsa ba ko ya zama cewa yana karatu ne baya fahimtar abin da yake karantawa to lafazin alqari'u ko alqurra'u sai ya zama to lafazi ne mazmum sai ya juya kuma zaman ya ce mutum alqurra wato kina abin abin zargi ne ba abin yabo bane kuma kamar yadda ya zo a hadisan abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yake cewa kaifa antum idza labisatkum fitna ya haramu fiha al-kabir wa yarbu fiha al-saghir wa yattakhidhuha an-nasu sunnatan wa ma hiya bisunnah qila wa mata dhalika ya abu abdurrahman qala idza dhahaba fuqara idza dhahaba ulama'ukum ko idan shugabanninku abin da yake fadi shine ya za ku kasance ku al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam idza labisatkum fitna idan wata fitina ta lullube ku ta game ku ya haramu fi halkabir manya cikin ku za su tsufa a cikin fitinan nan wayar bufi hasfage kanana kuma yara za su taso a cikin fitinan wa hannu su sunnatan mutane sai su ɗauki fitinan nan ta koma sunna ce idza turika min shay'un inda wani zai bar wani abu daga cikin wancan fitinan bai aikata ba kila turikatis sunna sai mutane su fara cewa to gashi fa an fara barin sunna ga ta fitina amma saboda an kaba da ita to sai ta koma kamar sunna mutumin da yake ba zai aikata ba sai a fara zargin sa sai a fara neman ganin kamar ya sa'a wa sunna sai ake tambaya Abdullahi bin Mas'ud mata zaka ya Aba Abdurrahman yaushe wannan abin zai faru sai ce idza kasurat qurra idza zahabat ulama'ukum idan malamanku suka tafi wa kasurat qurra'ukum makarantanku suka yi yawa wa ƙallat fuka uku waɗanda suke da fahimtar addini suka yi ƙaranci za ka samu mutane ga karatun ratattatattattat ana yi ba a saba ba amma idan ka dubi aiki sai ka ba aikin karatun ba idan ka ga ba ɗabi'un karatun ba idan ka yadda ake tsananta addini sai ka fahimci lalle ba a fahimci karatun ba to duk wanda ya fahimci addini yakan ɗauki addini ne a yadda makasudin shari'a ta zo ko zai dauki abubuwa kaga yana addini tawassuti wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata to duk sanda kaga mutum yana tsadantawa yana fiye zafi to in ka bibiya bai fahimci abin da yake karanta zai iya zuwa da ayoyi ya karanta ya karanta hadisai amma fahimtansa irin fahimtar khawariji na farko ga su ga karanta alkur'ani ga san ibada amma ba a fahimci alqur'ani yadda yake ba to kaga wannan sun zama me kenan sun zama qurra shine ke cewa wa kasurat qurra'ukum kuka samu makaranta da yawa wa qallat fuqaha'ukum amma wa'in suke fahimta addini suke karanci wa'anda za su iya tahqiqi cewa oke to ga wannan mas'ala nan ga kuma mafita sun fahimci alwaqi' sun kuma fahimci me al-hukmu fil waqi' sun fahimci alwaqi' wannan daban ne fahimtar hukunci daban tasbiqin shi akan waqi'i na abin da ya faru daban wannan yana buƙatar tawfiki yana buƙatar fahimta shi ne ce wa kathurat qurra'ukum wa qallat yani kathurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa kathurat umara'ukum wa qallat idan samu shugabannin ku sun yi yawa amma masu amana sun yi karanci wal tumisat ad-dunya bi amal al-akhirah in kun ga mutane suna neman duniya da aikin lahira an ce ka haddace qur'ani dan kai tadabburi kai aiki da shi kana haddace alqur'ani dan kana neman abin duniya an ce ka nemi ilimi dan ka samu ka yaki jahilci ka bota ma Allah bisa basira ka kirawo mutane su bota ma Allah bisa basira sai ya zama ilimin ka kana neman matsayi da shi ne a cikin hukuma to kana neman duniya ne da aikin da aka kasa ka gani lahira shine wal tumisati dunya da amal al-akhirah wa tufaqiha li ghayri din in kaga mutane suna neman ilimi suna neman karatu ba dan addini ba to shi kenan za ku fada cikin fitina wanda mutane za su riki fitinan nan ta zama mai ta zama sunna idan an kyale ta a ce an kyale sunna to shi ibnu ubayd yana cikin alqurra ha sannan wa ahli alfiqh yana cikin ma'abota fiqh wanda a wancan zamani idan aka ce alfiqh ba wani littafi ne ake karantawa na fiqh ba babu littafi na fiqh a wancan zamani ko annabi sallallahu ya zo da littafi fiqh ne babu sahabban annabi sallallahu wani littafi ne suka rubuta suke karantawa na fiqh babu idan aka ce fiqh a zamanin farko wato tattauna masail dan a san hukunce hukuncen da suke da alaka da abubuwan da mutane suka aikata akramakumullah naje na ci abinci cikin ramadan mai hukunci me zan yi ya ce to shikenan kai da nan da mantuwa ne ko da ganganci fata wanda za a bashi bisa fiqh ne kaga fikihu ba dalili bane ita mai zaman kansa Fiƙihu babu malami a duniya tunda akai duniya da ake magana akan dalilai babu wanda ya taba sanya fikihu cikin dalilai babu Ina ana magana al-adillah tashri'iyya ko al-muttafaqu alaiha ko al-mukhtalafu fiha babu fikihu a ciki in kace al-qur'ani as-sunna ko al-hadith kace al-ijma'u al-qiyas wa'annan su ne suke ce ba almuttafaku alaiha idan ba a yi izina da sabanin zahiriya ba to amma sauran irin su masalihul mursala amalu ahli madina saddu zari'a al-istihsanu da sauran abubuwa kaulus sahabi su ne malamai suke sabani akan su wasu ce hujja ne wasu ce ba hujja bane to amma masadirut talaqi su ne wa'annan alqur'ani da sunna su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi yace taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihi bihima lan tadillu abada taraktu fikum amrayni na bar muku abubuwa guda biyu in tamassaktum bihima in kuka yi riko da su biyun nan lan tadillu ba'di abada ba za ku taba cewa ba kitabullahi wa sunnati littafin Allah da sunnata to daga nan ake samu duk wani shari'a da ake sa'i to shi yasa idan aka ce majlisul fiqh a wancan zamani na tabi'ai da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi wanda zai zo na yana ba da fatawan abubuwan da mutane suka aikata shi yasa Abu Hanifa idan ka duba cikin uh, littafin Yaqub al-Fathawi al-Ma'rifa wa tarikh da ya kawo ya ce Abu Hanifa ya zauna a majalisin malaminsa uh, Hamad ibn Abi Sulaiman wanda shine malaminsa yana zuwa ne bayan ya bar ilmul kalam ya dawo yana zama a majalisin fikihu saboda shi abu hanifa kun san daga farko kalam yake munazara yake da shi ilimi ne wanda har sai da ya kware ake masa ishara da cewa lalle wani su ne malamai idan aka samu mulhidai waɗanda suke son su kawo farmaki cikin addini so su abu hanifa suke zuwa su tattauna da su sai su fata-fata da su kawo musu jidali da a hankalce hujjoji a hankalce to wata rana sai zo na a majalisinsa ga Hamad bin Abi suleiman a can a majalisin a masallacin Kufa ga Hamad bin Abi suleiman malamin sa kenan daga baya yana can a majalisinsa yana karantar da fiqhu babu littafi shi kuma Abu halifa yana nan ana ta munazara ana tattauna yadda ake jidali sai wata mata ta zo ta samu Abu halifa ta ce masa da Allah ina ta tambaya ce mai tambayin ki mutum ne zai saki mutum ne zai saki bai wasta yi dace ya saki abu na nufa ce to zalle ko wannan ya ce ki je gurin wancan malamin da bin Abi Sulaiman ki tambaye shi duk ansan da ya baki ki zo ki gaya mu sai ta je ta tambaye shi da ta tambaye shi ya bata ansa sai ta dawo ta ga mu Abu Hanifa Abu Hanifa sai ya ce ma wanda suke tattare shi ce kun ga ni na barko nan gudu zan koma can majalisi ya kwashe takalmarsa sai ya koma inda ake karatun fiqh sai yake zama a majalisin hamadu bin abi suleiman matsaloli da ake tattaura, a karmakallahu mutum ne ya aikata kaza da kaza da kaza ya zai mutum ne yake sallah ya aikata kaza ya ya zai sai a bashi fatawa fata wannan da ake badawa ko a yi la'akari da abin da ya zo cikin Kur'ani ko hadisi da su ake bada fatawa to wani nan masail din su ne malamai suke tadwinin su wa'anda suka zo kamar abu halifa sai ya haddace wa'annan matsalolin duk yadda aka ba fatawa sai ya rubuta a ba fatawa wa'anda suka zo daga bayansu wa'annan fatawowin ne aka yi istikaraji aka yi su sai ake ganin cewa to ai wani yana kafa hujja da alkur'ani yana kafa hujja da hadisi yana kafa hujja da qaulus sahabi yana kafa hujja da hikiyati yana kafa hujja da masalihul mursala yana istihsani wani lokaci qaulus sahabi ma yana kafa hujja da shi sai a ce wannan shine usulu na wannan malamin usul din shi kenan haka ake samo mazahib a ce usul na mazhaba kaza haka na shi ma Imam Malik shi ma yana bambancewa tsakanin hadisai da fiqh shi yasa idan aka zo gurin Imam Malik Imam Darul Hijra aka ce za a yi karatu in yaji an ce dalibai sun zo sai ce me suka zo ne ma hadisai ne ko za su tattauna masaloli wato masalolin fiqh idan aka ce masa hadisai ne sai ce to su jira sai ya shiga yayi wanka ya sanya babbar riga ya sanya turare ya taji gashinsa sannan sai ya fito ya zauna hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wasa bane amma idan aka ce kun zo neman matsaloli ne na fikihu ita zai kawai ya same su ba shiri saboda wancan ba shi da wani daraja da ake da shi da irin darajar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taba samu ba wai ana mukarana tsakanin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da fikihu babu shi babu wannan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ne annabi ya ce inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu kamar yadda ake tashri'i da qur'ani haka ake tashri'i da hadisi babu yadda za a yi a ce wai a bar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kawai a riki zallan fikihu ba daidai bane kamar yadda mutum kuma zai ce a bar fikihu a riki hadisai kaɗai ba shi ma ba daidai bane da fikihun da hadisan duk gaba ki da ilmomi ne wanda dole ka in yi su kuma kai da kake son ka zama almajiri to kasala ba ta ganka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nemi Allah ya tsare shi daga kasala dole sai ka nemi ilimin ka nemi ilimin hadisi ka nemi ilimin fiqh ka nemi ilimin qur'ani ka nemi ilimin usulu qawaidul fiqh duk abin da zai amfani ka dole ka neme shi saboda idan ka jahilci abu zaka yi adawa da shi al insanu aduhu ma jahilahu idan ka ji mutum na ilimin hadisin ne to bai san shi bane wallahi al azim bai san shi bane idan ka ji mutum na wani ilimin fiqh bai san shi bane al insanu aduhu ma jahilahu idan ya ja man jahila an adahu kamar makaho ne an ce masa ya labarin ido ya ce me za'i da ido idan da ke wari me za'i da ido saboda ba shi da idan inda yana da inda zai tamu ne a shi idan zai karba amma da yake shi da shi zai kushe ido yace me ke yi da ido me amfanin idan to mutum ɗalibin ilimi dole ne ya kokarin lakantan ilimomi ga baki daya da Ƙur'ani, da hadisi da fiƙihu duka sai an hada su Imamu malik ba malamin fikihu bane kawai malamin hadisi ne muwattansa akbaru shahid ala annahu kana kana kana muhaddisan kabiran ra'as al-muskinin wa kabir al-mutasaddifin wanda ba malamin hadisi bane ko dalibin hadisi bai san imam malik ba bai imamu malik ba saboda dukkan littafan fikihun nan in ka karanta su babu manaqib na imamu imam malik a cikin su dauki daga ahalari zuwa risala zuwa iziya babu inda zaka ji an kawo ma manaqib na imamu. imamu malik malaman hadisi sun suka rubuta saboda nasi ne mun gane ku ba a dawa tsakanin fikihu da ne da ilimin hadisi hadisi suke tafiya hadisi ana samu daga annabi sun yi wasallam shi kuma fikihu sai daga cikin hadisai da qur'ani ake samun fikihu saboda fahimta ne idan ka ce ka fahimci abu ka fahimci abu wani abu ne ya baka fahimtar nan idan babu abin nan babu fahimta saboda aka faru ne da asulu hadisi da ƙur'ani shine asu fiqhu kuma abin da aka samo daga wayannan asallin ne guda biyu shi yake ba da fiqhu saboda kana min alqura'i wa ahli alfiqhi ya alqura'u mutane ne masu daraja alfuqaha mutane ne masu daraja almuhaddithuna mutane ne masu daraja dalibin hadisi dalibi kada ya taɓa bari wai a rudar da shi a ce ba ka bukatar hadisi ko ba ka bukatar fiqhu ce ba sai ka karanta ahlali ba ba sai ka karanta risala ba ba sai ka karanta iziya ba ba sai ka karanta askari ba ba sai ka karanta muktasar ba sai ka karanta a ce duk wa'annan littafin ba su ƙarya ne sai wanda ke sanya yaudari mutane shi kaɗai ko bai fahimci abin da ake ciko shi zai faɗi wannan kamar yadda wani zai ce ma ba ruwanka da bukhari ba ruwanka da muslim ba ruwanka da wa'annan littafin shi ma yaudara ne dole a karanta su da baki ɗaya sannan mutum ke zama Eh, wato dalibin ilimi na gaske yawa saboda kai ce haddathana abdullahi qala haddathana muawiya qala anna inna rabi'ata bin yazid haddathahu yace rabi'a bin yazid ya bashi labari an abi idris daga abu idris al-qawlani qala an abi hurairah daga abu hurairah hafiz al-umma qala an nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace yustajabu li za a ansa wa ɗaya daga cikin ku addu'arsa malam ya yad'u bi ismin matukar bai yi addu'a kan abin da yake sabo ba aw qati'ati rahimin ko yayi addu'a na Allah yanke zumunci aw yasta'jil ko ya kosa matukar bai wayana abubuwan guda uku ba Allah zai amsa masa ya zai nuna kosawa fa ya kulu da autu fala ara yastajibu li ce na yi ta'addu'a na yi ta'addu'a ban gaza an sami ni ba fa ya da'u du'a sai kyale addu'an ya bari to za a yi mutum wannan aw malam yad'u bi ismin matakar bi yi albe roki Allah aka abin da yake sabo ba misali mutum ya roki Allah na Allah ya bashi ikon kashe wani musulmi to wannan kaga da'a bi ismin saboda kashe musulmi ai laifi ne sabo ne to mutum kada ya roki Allah Allah ya bashi ikon aikata sabo ko kuma ya ce Allah ya bashi arziki ta hanyar giya ko Allah ya sa ya ci cata tali duk waɗannan abubuwan gaba ki ya do'a ne bi ismin suna addu'a ne da sako to kada mutum yayi au qati'ati rahimin ko ya addu'a na Allah yanke zumunci ko ya ce Allah ya raba shi tsakanin shi da mahaifinsa misali a'udhu billah ko ya ce Allah ma ya tarwatsa shi da shi da waɗannan mutanen Allah ya raba shi da ƴan uwansa mutanen ya zage su to wannan ba daidai bane ko kuma mutum ya nuna kosawa cikin addu'arsa sannan imam al ce babu man ta'awwada billah min al-kasali babu babu wanda ke bayani akan man ta'awwada billah wanda ya nemi tsarin Allah min al-kasali daga kasala wato mutum ba a san musulmi ya zama to kasuli ne kasala al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min mu'minin da'if ana san mutum ya zama qawi kawai wajen neman ilimi kawai wajen ibada kawai wajen azuma kawai wajen neman abin duniya kawai ya zama to cewa kawiyun ne fi umuri to ya fi alheri kan wanda yake da'ifi wanda yake komai nashi sako-sako yake to alkasalu shine mutum na da ikon yin abu da ki saboda lalaci to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga lalaci qala hadathana abdullah Abdullah bin Salih katibul Layth qala haddathana Layth yace Layth bin Sa'ad shugaban in Misra kenan malamin su ya ba mu labari qala haddathani ibn al-Had qala ana Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi daga mahaifinsa daga kakansa qala yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Abdullah bin Amr bin al-As kenan yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kasali wal maghrami ya Allah ina neman tsarinka min alkasali daga lalaci mutum na da ikon sallah ba zai yi ba yana da ikon yin alwa yana da ikon azumi ya ƙi wato misali azumin na filfili ba rashin lafiya ba ba wai kawai yana wahala ba ba wani abu ba kawai ya ƙi shi dai ba zai yi ba ne kawai to wannan kasal ne ko mutumin da ikon tashi ya yana da tashi yana da ikon ya tashi ya sallah nafila ya ƙi to wannan kasal ne annabi na neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala min al-kasali daga kasala wato lalaci wal maghrami da asaran da mutum ke yi bayan ya ciyo bashi shi ne almagaram idan mutum ya ɗo asara ya ji ya ciyo bashi zai kasuwanci sai ya asara kaga ga bashi a kansa ga kuma asara nauyin zai masa yawa amince sallallahu alaihi kan nemi Allah ya tsare shi wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal annabi kuma kan ce ya Allah ina neman tsarin ka daga fitinan al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min azabin nari ina kuma neman tsarinka daga azabar wuta ya yace haddatana Musa qala haddatana hamadu qala akhbarana Muhammad bin Ziyad qala an Abi Hurairah hafiz al-umma qala an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ce wa an Aqwa bin Abi Maimuna an Abi Rafi' an Abi Hurairah shi ma wannan mutaba'a ce ga Muhammad bin Ziyad kola yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu billah ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan nemi tsari da Allah subhanahu ta'ala min sharri al-mahya wal mamat daga fitina da sharrin rayuwa da sharrin mutuwa sharrin rayuwa kamar da muka samu bayani sharri da iya fadawa jikin mutum da yana iya tafiya da yana iya kaza da yana iya gani da yana ji da yana magana da yana da hankali duk waɗannan a ce da mutum na da shi yanzu ba shi da shi to duk ana zina da su ne a matsayin fitnatul mahaya da ahalus sunna ne ya koma dan bid'a wannan fitnatul mahaya kenan wato fitina tana iya zamanto cikin rayuwar mutum ta duniya karayar arziki rashin gani rashin ji rashin wa'annan duk wani abubuwan fitin tunu ne amma ta fuskar rayuwa akwai kuma musiba wacce take iya fadawa addinin mutum wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye yana roƙon Allah ya tsare shi wala taj'al musibatana fi dinina kada ibtida'i ya zama cikin addini a ce mutum da gashi musulmi ya koma me ya koma kafiri da gashi ahlus sunna ya koma dan bid'a wannan duk gaba ki daya fitin duniya wanda Allah madaukin sarki mutum dole ne ya rinka roƙansa na ya tsare shi to annabi sallallahu alaihi wasallam na roƙa al mahya wal mamat da kuma sharri mutuwa yace wa azabil qabr wasu suna fassara wal mamat da fitinan da ke cikin kabari wato yana neman Allah ya tsare shi daga tambayan da ake ma mutum a cikin kabarinsa eh, wa annan nasu sununa fi quburihim fa yuqalu lirajul man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka hmm, fa amma alladhina amanu fa yuthabbit fa amma alladhina fa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit Allah sai ba mutum mu'mini ne Allah ya kare shi سي باش باشكي كون انساوا واما الكفار واما المنافق فيقول اه اه لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيسيح سيحة يسمعها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق حكى النبي صلى الله عليه وسلم اكو فتنة تكين قبل وسنشي فتنة الممات وفتنة فتنة فتنة تنازوها عذابا واللوكتي fitina ma'anar fitina wani lokaci tana zuwa da azaba ma'anar fitina wani lokaci tana zuwa da da tambaya hmm? ya zo da misali tambaya amma mutum tambaya wannan shi ma fitina ce sai da aka ce fitina tun ma yana iya dokan azabar kabari ko kuma ya doki tambayan kabari tunda azabar kabari ya zo kuma cikin hadisin hmm? cewa yana ta'awudi daga azabar kabari da aka wannan dai iya dokan cewa neman Allah ya tsare shi daga fitinan waɗancan tambayoyin da za a masa wato ya ba shi ikon ansa su muna roƙa Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon ansawa ce wa azabin kabari da kuma neman tsari daga azabar kabari wa sharri almasihar dajjal da kuma sharrin almasihar dajjal wanda babu wani annabi wanda ya zo kamar yadda annabi sun ya ba labari face sai da ya gargaɗi al'ummarsa game da fitinan almasihar dajjal annabi ce amma ni zan gaya muku wani abu game da shi wanda babu wanda ya taba faɗi shi dajjal a awarun ne ido ɗaya ke da shi ɗayan idan ba wai ido ɗaya ne a tsakiya ba kamar yadda wasu ke tasawuri yana da bangarori na idanuwa guda biyu amma ɗayan idan kamar yadda ka san idan kaman kaman kaman inabi ne da yake gurin wato lalataccen ido ne baya gani da shi ido ne wanda kawai dan kumbura haka ba ido ne mai gani ba amma ɗayan idan shi ke gani wannan shi mai da shi al'a'awa annabi ya ce kuma ubangijin ku ba ido ɗaya ne gare shi ba wanda wannan ahalin sunar jama'a suke tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala yana da idanu biyu ba irin idanun halittunsa ba Allah kaɗai ya san wani irin ido yake da shi amma guda biyu ne yace wa sharri masihi dajjal yana neman Allah tsari daga sharri masihu ad-dajjal imam al-bukhari ce babu man lam ya Allah yaghdab babu wanda ke bayani akan cewa mallam yas'alillaha duk wanda baya roƙon Allah zaba alayhi to Allah fa zai fushi da shi wato ibada addu'a wajibi ne dole sai mutum na roƙon Allah idan bai yi ba kuwa Allah sai masa azaba yace haddathana Abdullah بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية أبو معاوية الفزاري قال حدثنا أبو المليح ونعيش اسم الصبيح قال حدثنا أبو صالح قال عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace Abu Hurairah radiyallahu anhu ya ce man lam yas'al Allah ghadiba Allah alayhi duk wanda bai roki Allah ba yana roƙon Allah man lam yas'al Allah duk wanda bai roƙon Allah ghadiba Allah alayhi Allah zai fishi da shi Allah zai fishi da shi to me yasa saboda rashin roƙon Allah ɗayan abubuwa biyu guda biyu idan mutum baya roƙon Allah ko ya zama cewa yana da girman kai hmm? yana da girman kai yana ji da kansa wato shi zai iya nema ya samu dan me zai roƙa shi yana da ilimin da in ya nema yana da ƙarfin da in ya nema yana da dabarun da in ya nema duk zai samu to dan me zai roƙa to wannan mutakabbiri ne kuma qur'ani ya tabbatar da innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku kiraye ni zan ansa mini kaga umarni ne sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati sai bai ce innal ladina yastakbiruna an du'a'i ba saboda addu'a'u wal ibada sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle duk wanda suke girman kai daga ibadata ta roƙo ta kaskan da kai na mutum ya roƙa to sayar kuluna jahannama dakhirin a kaskantattu za a shigar da su wutan jahannama kaga an mu'abalance shi kenan bi qidi bi qidi ma yuri tunda shi yana da girman kai to za a masa azaban da zai kaskantar da shi to ɗaya kenan wanda bai roƙon Allah ko dai ya zama yana da girman kai wanda kuma girman kai abu ne wanda Allah baya so duk wanda ya girman kai yayi munaza'a da Allah subhanahu wataala a cikin rububiyarsa to Allah kadai yake da ikon yayi ya nuna isa da tunƙahu to kaga anan gura akwai wanda kuma su sabanin haka sai suka mai da abin wai akwai wani abokin da ya gaya mai yace akwai waɗanda suke da tunanin cewa inda mutum Allah zai jirace shi da makanta ko ya zama gurgu ko ya zama kuturu misali to wai idan bai koma yana bara ba ya nuna ma Allah girman kai eh, akwai mai itikadin da mutane suke da shi saboda ka da zaharin ya samu makanta ko wani abu to kawai sai ya ga to cikin tawazu'u na yadda da kaddarar Allah shine koma mabaraci so mutum baya yana samun dan matsala da hannunsa ko kafansa ko ganinsa ko wani abu kawai sai ya koma bara yace to tawadu'an lillahi kaga wannan ba karamin matsala bane hmm. wannan ba daidai bane to amma shi dan adam wanda ake son yayi ya tazalluli da tadarru'i zuwa gare shi shine Allah subhanahu wataala da ka mutum komin girman shi komin samun sa komin ilimin sa komin dabarar komin abin da yake gani kada ya ga kansa ya bai da al'amari ga Allah ya rinka roƙon Allah to mutum na biyu wanda idan bai roki Allah ba to zai fada ciki shi da kila ya zama to alqanit wato ya ɗebe tsammani yana ganin ko an roki shi ma ba zai bata ba hmm? to kaga shi ma wannan wanda ya ɗebe tsammani Allah ba zai bashi abin da yake nema ba ya cancanci Allah ya yi mai ya fushi da shi saboda wa man yaqnut min rahmatillahi illa illa dhallun babu wanda zai ɗebe tsammani daga rahamar Allah subhanahu ta'ala fa ce batattu daka mallam yas'alillah ghadiballahu alaihi dan adam shine wanda idan kana roƙansa ha sai ya fushi kamar yadda suke cewa shi ibnu shi shi Allah subhanahu wataala a lokacin da baka roƙansa fushi yake shi kuma dan adam a lokacin da kake roƙansa lokacin yake fushi yana ganin ka sai sai ya fara ya sai fara fushi yanzu za ka kawo mai damuwa ke. yasa kullum mutum ya mai da al'amarin shiga ga mahaliccinsa subhanahu wataala فليت حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني حاتم بن إسماعيل قال عن أبي المليح قال عن أبي صالح الخوذي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يفعله يغضب عليه دو كنت بيروت إيش با تزيف الشيلش قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال قال عن عبد العزيز بن صهيب كنا قال عن أنس yace daga Anas bin Malik radiyallahu anhu kala yace Anas ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tsara tabbata a gare shi yace idza da'awtumullaha duk sanda kuka roki Allah duk zafin da kuka tashi roƙon Allah fa'azimu fi du'a fa'azimu ku azama wajen roƙon da za ku wato ku roƙa ku ce ya Allah ina son abu kaza ya Allah bani abu kaza wala yaqulanna ahadukum kada ɗaya daga cikin ku ya kuskure ya ce eh shi ta fa a'tini ya Allah in kaga dama ka bani fa inna Allah la mustakriha lahu saboda shi Allah babu wanda yake isarsa shi mun karanta wannan irin wannan hadisin a baya saboda ka fa'azim du'a fa'azim fi du'a ce wajen addu'a ɗaya kenan shine fa'azim wa al-ilha sannan fa'azim ka roƙa abin da kake so kai tsaye ba tare da ka sanya shar'i ba Allah ka bani abu kaza Allah ka bani abu kaza Allah ka bani abu kaza قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو داود قال أبو داود الطيالي شيني ونم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال عن أبيه يتلقى ما هي قال عن أبان بن عثمان لقى أبان بن عثمان ده لم يارن سيدنا عثمان بن عفان شنو أبان بن عثمان أبان بن عثمان بن عفان قال يتي سمعت عثمان قال يتي ناجي عثمان ياتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجي النبي صلى الله عليه وسلم يناتشيوه من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء yace na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qala sabaha kulli yawmin duk wanda zai faɗa a safiyar kowane yini wa mata'a kulli lailatin da yammacin kowane dare ya talatin salasan so uku uku fada so uku da safe fada so uku da yamma kace bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi da sunan Allah wato ata'awwadhu bismillahi ina neman tsari da sunan Allah alladhi la yadurru ma'a ismihi wanda idan an ambaci sunansa to la yadurru shay'un fil ardi tare da ambatan sunansa babu abin da ke iya cutarwa fil ardi a ƙasa a doron ƙasa wala fis sama'i ko a cikin samkar samai wa huwa samiul alim wanda shine ne ji shine kuma masani annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya faɗi wannan addu'ar so uku da safiya ko da yamma lam yadurruhu shay'un babu abin da zai cutar da shi babu abin da zai cutar da wancan bawa Allah da ya fita wannan kalma wa kana asabahu tarafun min al-falij shi kuma aban bin usman bin affan asabahu tarafun min al wani nau'i na shanyewan jiki ya same shi wato ya samu wani irin nau'i tarafun wato nau'i na al-falj paralysis kenan shanyewan jiki yace faja'ala yanzuru ilayhi sai ya rinka kallon shi sai ya rinka kallon shi yato fa faja'ala alladhi haddathahu bil hadith yanzur ilayhi shi dalibin da Usman da Aban bin Usman ya karanta da shi hadisin wato sai dai kallon Usman Aban bin Usman yana mamaki lam yadurruhu shay'un gashi kai kuma yanzu ga abin da ya same ka mun gane ko tunda har ka san da wannan adan to ya sai aka wannan abin ya same ka to shi ne fa yan zuru ilai kaga idan baka wannan lafazin yana cikin sunan abi Dawud amma nan gona sai ce fa yan zuru ilai wani sai ɗuka ko bani bin usman shi ne ya ringa kallo amma shi rawin wanda abani ya karantar da shi shi ne ya ringa kallon abani yana mamaki na lahu sai aban ya gane cewa uke wato yana kallon cewa ya yi wannan abin ya same ni ne fa fatina lahu sai ya gane sai sai farga shi abana bin usman fa qala innal haditha kama haddathtuka kwanta da hankalinka wannan hadisin da na karanta da kai yanzu haka yake in har zaka faɗe shi da imani da yakini, da ikhlasi to ba abin da zai same ka walakinni lam aqulhu dhalika al-yawm ni ran da wannan abin ya same ni ban fade shi bane liyum liyamdi saboda kaddarar Allah ta samu da ta auku Allah ya kaddara zai same ni saboda aka a ranar da wannan abin ya same ni ban faɗe shi ba a riwayar Imam Ahmad ya ce na yi wani fushi ne a ranar na yi fushi fa nasitu an abkurahu sai na manta wato wani abu ya same shi a ranar sai ya fushi da malamai suke cewa wannan yana nuna kenan ashe fushi kan yi ihala yakan yi yakan sha makance tsakanin mutum da alheri a lokacin da mutum ya fushi idan mutum ya fushi to akwai abubuwan da zai ya so ya dace zai iya yin su bitta'anni wal hudu da zaran ya fushi shikenan sai a ɗebe albarkar ciki to abani bin usman ya ce ranar da wannan abin zai faru ban yi shi bane saboda me saboda kaddarar Allah subhanahu wataala ta tabbata to magabata na kware sukan samu irin wannan yakinin cikin azkar shi yasa ba su da kofi ba su bukatan laya ba su bukatan guru ba sa bukatan zuwa gurin bokaye hadisin nan guda daya da mutum zai rinka yin shi da safiya da yammaci to wallahi ya ishe shi bai bukatan kowa wallahu ya azimuka minan nas wallahi baya bukatan kowa kama zannukum bi rabbil alamin ubangiji ne fa ne tsare shi bismillahil ladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul as-sami' wannan abin da ka faɗa Allah yana jin shi ya kuma san duk wani mai iya cutarwa ya san da ne maganin shi in dai zaka faɗe shi bil ikhlas wal to la yadurruhu shay'un da abin da zai same shi a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya faɗe shi lokacin da ya sauka wani masauki to ba abin da zai da shi muna labarin al-imam yace wata rana na je wani guri ina cikin tafiya sai na zauna sai kuna ma kaɗa ne ni ke sinarin a mamaki ya aka yi haka magabata na kwarai kenan shi dole ya bincika ya aka yi haka laifi na yi ne ya faru saboda ma a saba min musibatin sabi ma kasa bat aiki ku shi bai ɗauki komai haka kawai siddan zai faru ba a akwai aya a ciki darasi ne saboda aka koda da kunaman nan taɗa ne shi sai rinka mamaki ta yaya ba ina zikiri ba ba ina kaza ba yace subhanallah ashe na manta lokacin da na sauka wannan masaukin ban yi a'udhu bi kalimatillahi hamma ba to saboda me saboda kaddara idan Allah ya kaddara abu to dabarar masu dabara sai ta gushe wayon mai wayo sai kauce sai kaddaran sai suka tare wai wani duk da dabarunsa duk da irin tunaninsa ya kasa gane wannan abu to haka ne bayan da zai iya abu ne wanda yake fi ilmin lahi sabiqan cewa hakan zai faru to da ku babu makawa da ku wannan shine kusan a hadisin yadda yazo kuma a cikin musnad Imam Ahmad ya zo da ya zo da lam yadurruhu shay'un insha Allah wato idan Allah ya kuma da sarki so ba abin da zai same shi ina ji muna iya tsayawa nan ko tun da lokaci yayi ابن بكر الساديدي الله يبارك له ليش من كفر يعني لقاف التامين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم Thank you. Eh to waɗannan eh, zantuttuka ne na wasu malamai akan cewa du'a'ul ibada ita ake yi a bayan salloli wato ba a roƙo mutum misali ya fara rabbana atina fid dunya hasana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana da sauransu sai dai ibadoji azkar da suka zo bayan sallah misali la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu kaga wannan shi ake cewa du'aul ibada babu roƙo a ciki cewa Allah ka bani Allah ka bani wanda ta fuska wata fuska in ka kalle da zaka ce eh ba a yi mubasharatan bayan sallama saboda akwai zikirorin da suka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam karantar da al'umma cewa idan mutum yake sallama takfirullah takfirullah takfirullah allahumma anta salam zuwa karshen abubuwan da zai faɗa sannan ya su tasbihi sannan ya la ilaha illallah kuma allahumma to bayan ya gama allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ai wannan du'a mas'ala ce ko roƙo ne allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika to bayan mutum ya gama zikirorin da suka zo daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama to ya riga ya gama abubuwan da suke da alaka da sallah da zikirorin bayan sallah idan yana da bukatuwa ga Allah da yake nema babu laifi a wannan yanayin baya ya gama wannan azkar din ya nemi abin da yake so wurin Allah wannan babu laifi saboda wannan addu'ar Allahumma inni ala zikrika ya zo ne da du'a du'aul mas'ala ce ba du'a ibada ba du'aul mas'ala ce ko haka ne ina son kai ka haka ne ko haka ne a inni ala zikirka wa shukrika wa husni ibadatika du'al mas'ala du'al mas'ala ce ko da aka mutum da ya roko bayan sallah na alaikum assalam ya Thank you. da mene ban ji ba eh eh eh fiye rashin lafiya bai cewa ya yi haƙuri da abin da ya same shi ya wannan manzila ce ta wanda mutum ke iya samu misali mutumin da lalura ta fada mutum misali ta rashin lafiya ko wani abu sai ce to shi ya haƙura roƙon da yake yi Allah ya sa ya zama kafara gare shi ko misali ko ce Allah ya sanya shi ga mutum sababin rik'a ta daraja da sauransu sai bai roƙa cewa Allah ya kawar da shi ba wannan ba za a ce ya yi laifi ba hmm? amma kuwa in ya roƙa yake ya Allah ka bani lafiya ina roƙon ka bani lafiya wannan kuma ba ya shiga babin shikaya ai mun karanta a baya ko inda ya zama to mutum ya kai kukan shi ne ga Allah subhanahu wataala to wannan babu laifi kamar da Yaqub ya ce inna ma ashku basti izni ila Allah ko kuka na ina kaiwa ne zuwa ga Allah dan idan haka idan mutum ya kai kukan shi ga Allah kan wani abin da ya same shi wannan abu ne wanda ake so bai kuma kore haƙuri eh, mutum ya yi haƙuri da ya yarda da ƙaddarar Allah subhanahu ta'ala kuma gurin Allah yake nema ya kawar da shi wannan babu munafa tsakanin su hmm? babu munafa idan ba haka ba ba za a ce mu yi magani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku yi addu'a bayan Allah ku yi addu'a ɗan ku yi magani ce ta dawo ku yi magani Allah subhanahu ta'ala bai sokar da wani ciwo ba face sai da ya sokar da maganinsa so da ku fi magani inda misali ana son a yi haƙuri ne da cuta ba za a ce a yi magani ba da aka in za a yi magani a min babu aula a roƙi Allah ya kawar da shi wanda baya kore haƙuri babu munafa tsakanin su ya yarda cewa Allah ya haka Allah ya kaddara masa kuma yanzu yana neman Allah ya farin ne masa shi ai shi kanshi ayyub yace masani yadurru wa anta arhamur rahim ai roƙo ne ya Allah masaniyar duru na fa shutu eh, eh, haka ne masaniyar shi eh, masaniyar durr wa anta arhamur rahimin ke kai ne kuma mafi rahama wato kamin rahama ka kawar da wannan abu cutar ta yi yawa shi ma roƙo yayi hmm? ba za a ce da yi roƙo ba wallahu a'lam to yawanci dai za ka ga malamai sun fi tafiya akan masa'i wai bayan la'akar wannan shine ne san abin da ya fi shahara amma wannan hadisin da muka karanta masu sharhi suna cewa akwai ishara a ciki cewa idan aka ce mata'a yana fara ne bayan gurubu sham bayan rana ta faɗi lokacin ake azkarul mata kuma in ka dubi wasu lafuzza na azkarul masa za ga yana zuwa ne da mafi hadihin laila mafi hadihin laila da sauransu to kuma ka ga sabah shine farkon yini farkon masa sai zama to ba da gurubi shamsi kenan Sheikh Salih Usaini shi ma yana cikin wanda suke da wannan fahimta cewa azkarul masa ana yin su ne ba da gurubi shamsi saboda idan mutum ya yi shi ai an ce ne idan ka yi shi farkon yini to gabaki daya yinin Allah ya baka kariya to idan ka zo ka yi shi a ƙarshen yinin ba to kaga dai kana dai cikin wancan period din amma tun da yini ka samu lamuni akan wancan to kuma me ya rage dare kuma dare na farawa ne ba da guru bishin sai kai shi sai ka samu wani eh, hifazi kuma zuwa zuwa zuwa sannan bayan asubahi kuma shi ke na sai ka sake yi da aka dai wannan shi ne amma matsala ce ne da malamai suka ka yi ya a kawo lafa wa Não? ya eh. eh, mutum na iya yi bari idan mutum yana da bukatuwa yana cikin sujada ya roƙa yana iya yi ai annabi sallallahu alaihi ya nuna cewa lokaci ne wanda yake ake son a roki Allah saboda shi yafi dacewa a karbi addu'ar mutum da kai idan mutum ko da cikin sallar farilla saboda annabi bai bambance ba sallallahu alaihi wasallam ko sallar farilla ko sallar nafila duk da wasu mutane suna ganin cewa to sallan farilla ai alfazuha tunda sallan farilla ne abubuwan kawai dole ya zama to tauqifi to amma hadisan da suke kwadaitarwa akan yin addu'a a cikin sujada ba su bambance tsakanin farilla ko kuli ba hmm? Allahu tabaaraka wa ta'ala a'lam alaikum salam ana cikin karatu da ke ba kayan abubuwan magana cewa idan kun ji Allah ba shi ta karanta karatu ina rasa ko shi da da mene? ko ba a hankali ba sai kaga a a sai ya ana da gida mai girma kaza kaza kaza kaza na gani sai gida su kuma wannan da na biyun da na farko me ban mace su da na biyun da na farkon oh, oh, to, to, to, na gani, na ɗora kacin za ka kawo ciga guda uku, ina tsammanin za su bambanta ne. Na gani. to duka da ni da ka Allah ya bamu dan na fahimci yanzu kai dai kaga ya nemi duniya na gari ya nemi gida mai faɗi ya nemi iyali sannan ga kuɗi kaga rabbana atina fi dunya hasana kira to to Allah ya bamu wannan babu laifi ba shi yake nufi da sharadin ba hmm? sharadi wannan misali mutum ne yake Allah ya bashi abu ne ai cikin hadisan da muka karanta a can baya eh, wal ya'zimil mas'ala yana daga cikin lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi wato in za ka roƙa ka roƙi abu mai girma ya kada ka ce ya Allah to a dai ko keke na samu Allah ya keke in kana in kana son misali akwai irin motar da yake so mota yake so ka roƙi Allah mota in Allah ya baka mota da ya rage masa komai cikin abin da ke gurin sa ba gida mai girma kake so kada ka ce Allah ko da falo daki daya ya ishe a'a gida mai girman nan ka roƙa Allah ka ni ko da irin dubu ɗaya dubu biyu na miliyoyin miliyan ko. Allah ka bani miliyoyi ku samu wanda babu laifi baya shiga cikin al'i'tida fi du'a akwai i'tida fi du'a wato mutum ya ce Allah ina son ka bani gida upstairs mai window hudu kofa biyu ban aiki shida kaza yayi ta to wannan i'tidai ne fi du'a akwai sahabin da ya zo ya tabbar annabi ya zo ya rashi na addu'a yake Allah ina roƙonka ka bani farin gida a cikin aljanna daga bangaren dama ki kai ka daina irin wannan Allah subhanahu ta'ala yake kai addu'a ne wala ta'tadu kada ku wuce iyaka kai dai ba aljanna kake so ba ka roki Allah addu'a aljanna madaukakiya shikenan amma ka fara wata gida gidan sama gidan waye gidan wancan ba ba kuma hurumin ka amma ka ce Allah ya baka gida mai kyau zuriya masu kyau iyali masu kyau da sauransu na nagari wannan ba baya cikin sharadin sharadin da ake bugana shine Allah ka bani in ka ga dama idan ka ga dama wannan ba ba sharadi ne kike saboda dama ai sai ya ga dama zai bada hmm? babu wanda zai iya furta shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace na mun ji ba eh misali gobe goben nan a'a bai da bai wasu na akwai littafin da na karanta wasu malamai suna cewa ba su da kyau sai za su ce cewa irin mutum ka cewa Allahumma la tada alana fi maqamina hada zamban ina ganin kamar mutum na kada ka nemi Allah gafara kada ka ce yanzu yanzu nan ko tsakanin yau da gobe ai ko da ma lillahi al-masalul a'la ta fuskar ladabi ta fuskar ladabi mutum da bai roki mahaifinsa cewa baba ina son kai taimaka min da abu kaza ya dace mu sare cewa wai na su tsakanin yau da gobe za ka bada bukara duk irin sautin da zai yi amfani da shi <laughs> duk irin sautin da zai amfani da ce ba da Allah eh, wato tsakanin yau da zuwa gobe <laughs> kaga abin da duk sautin da zai yi ba ba lalle ne ya nuna akwai ladabi a ciki ba ko wato falillahi almasalul aina ga ubangiji subhanahu wataala wanda shine ke badawa a lokacin da ya ga dama shine fa'alul lima yurid eh? haka kusan gara mutum da ya roƙa ba tare da kunya lokaci ba ina ji tambaya da ƙarshe ko saboda a ba sharafi ne amma inda mutum na da abin da yake tunanin cewa alheri ne to ya riƙa ya yi ruka idan Allah ya san alheri ne zai bashi in ba alheri bane ba zai bashi ba amma in ya ce kuma idan alheri ya Allah ka bani babu laifi yana da kyau wannan shi ke nuna cewa yana istihara kenan wanda ya shiga mai ya koma istikhara kenan to Allah yanzu to na baka zabi ka zaba mu abin da yake shi yafi amma addu'a daban istikhara kuma daban mun gani to duk kowanne da mutum yayi yayi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله